إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar biyar ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mafka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda yi daidai da 17 ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda ke namba tara. yakubu avenue daura daga Ladima road gwari mi jihar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala a jerin gwanan tafsiri wannan shine darasi na bakwai inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 69 yau kamar kullum 79 afwan aya ta 79 za mu tashi in Allah ya yadda a aya ta 80 inda Allah maɗaukaki yake cewa ya tambaya? to bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya ne idan ana addu'a na alkunuti to kai a matsayin na mamu ba yin wani addu'a addu'an da liman yake yi da kai da liman liman ya shigar da kai duk abin da liman ya roka a cikin sallah wannan addu'an ya wadatar maka a sai ka roki wani abu a ciki ba sai dai idan an shiga sujjada to nan da da liman kowa na da bukata saboda haka naka bukatar sai ka faɗi a lokacin da kake sujjada tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kusa da kai a lokacin da kake sujjada fiye da wannan jijiyar makasa da ke wuyarka Allah yana kusa da kai fiye da haka saboda haka shi ya fi cancanta Allah ya amsa maka shi sa manzo Allah ce fa amma sujud fajtahidu fihi rabb kun ga sujjada ku yi ƙoƙari kuna roƙon Allah a ciki shi ya fi cancanta a biya muku bukata to a nan ne kake dama da za ka roƙi Allah amma ban da lokacin da ake addu'a idan ana addu'a haka ake so kowa ya ɗaga hannunsa kafin hannunka yana kallon sama haka imamu ibn rajab al'ambali ya ce kaifiyar da ake yin addu'a ina fata an gane kafin hannunka ya kalli sama wannan shine wallahu a'lam eh wannan mutumin yana bukatar ya san menene aikin haji aikin haji ke sunnata tata shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi Ibrahim ina gani mun karanto hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Bukhari da Muslim suka rawaito inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin aikin haji da dalilin addu'ar Ibrahim yayi saboda ɗansa annabi Ismail saboda haka wato aikin hajji tun kafin zuwan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake yin ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya daura su akan karantarwarsa shine ce khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha ku riki aikin hajji daga gare ni kila daga wannan shekarar ba za mu ƙara haɗuwa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa da al'ummansa yadda ake yin aikin hajji. hadisin Jabir ɗan Abdullahi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shine ginshiki a aikin hajji kusan shafi guda hudu saboda haka aiki ne wanda suke yi ba wai a manzon Allah kaɗai bane sallallahu alaihi wasallam ya zo da aikin hajji. ya jaddada kaifiyar ne daman akwai ta Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخفف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ألا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah maɗaukaki ya ci gaba da ba da labarin Yahudawa da kangarewansu da taurin kansu da ƙin gaskiya wanda suka tattauna tsakaninsu da manzan Allah sallallahu sababu nuzulil aya dalilin saukan wannan aya shine hadisi ya inganta imamu al-hafiz abubakar bin marduwaihi dalailun nubuwa haka imamu ahmad da imamun nasa'i a cikin sunan al-kubara dukkansu sun rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare su dalilin saukan wannan aya me ya faru Shi ne lokacin da aka yi yakin haibar haibara an yi yakin haibara shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga kuka zuwa madina sai yahudawa suka kawo cinya sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yafi so a cikin dabba shine cinyanta sai aka sawa wannan cinyan guba aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin dalili shine su kashe shi su huta saboda suna ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya addabe su ya takura su ya hana su sakat a garin Madina saboda haka idan ya ci ya mutu kaga sun huta haka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cinya manzan Allah ya ci akwai wani sahabi da ke gefe manzan Allah ya ‘yan masa a take mutu wannan abin da ya faru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su yake cewa su zo dukansu sai suka taru yahudawan da suka haɗu sai ya ce waye babanku sai suka ce fulan wane ne babansu ma'ana ƙabilarsu na wa'annan yahudawan wane ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya kalle su sai ce ka zabtum ƙarya kuke hal abukum fulanun wane shine babanku qalu sadaqta wa bararta suka ce gaskiya ka faɗi kuma abinda ka faɗi ta barantar da kanka daga ƙarya abinda ka faɗi daidai ne mu ne abinda ka faɗi ba daidai ba sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi Salam ya ce shin idan na tambaye ku za ku gaskata ni bi ma'ana in ne muku tambaya za ku gaya min gaskiya suka ce eh na'am ya abal qasim eh za mu faɗi ai idan mun ba ƙarya ka sani in ƙarya ma muka yi ka kamar yadda ka gano tambayan nan da kai mana ka gano mun yi ƙarya in mun fara ma ƙarya za ka gane sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce musu man alun nar suwaye yan wuta yana tambayan yahudawa sun san gaskiya to amma saboda taurin kai da kin gaskiya na ba yahude sai suka ce na kunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha mu yahudawa za mu shiga wuta cikin mu. cikinmu ragowar dukkan ku ne ɗaya da al'ummanka za ku shiga yahuda suna faɗin haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in tambaye ku za ku gaya min gaskiya sai suka ce e sai ce shin kun sa wani abu a cikin naman dabban nan da kuka bani suka ce e mun sa mun sa guba a ciki kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me yasa kuka sa guba suka ce abin da yasa muka sa guba ta dame mu in daman can ƙarya kake yi kaga in ka ci lafiya lau sai ka mutu mun huta da kai amma in kai annabin Allah ne mun san cewa idan ka ci ba zai ma komai ba shi yasa sai muka sa guba dalilin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya da alaramma ya karanto mana wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda sai suka ce lan tamassana an-nar wuta ba za ta shafe su ba su harin yahudawa da kuma kabilunsu gabaki daya wuta ba za ta shafe su ba illa ayyaman ma'duda face kwanaki diddigaggu wasu kwanaki kenan suka ce waɗannan kwanakin da suka bauta wa ɗan baraki da samiri ya fitar musu kwanaki arba'in kenan ko suka ce to waɗannan kwanakin shine kaɗai kwanakin da za su yi a cikin wuta idan Allah ya cire su tun da a kwanakin sun bautata wa ɗan maraƙi? in Allah ya fitar da su daga wuta Allah zai an tayo al'umman manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ga baki ɗaya wuta Ta ji abin da suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake mai da martani akan wannan magana kamar yadda wato imamu tabari ya nakalto wannan asari a cikin tafsirinsa ƙarƙashin wannan magana a yahudawa da suka ce lan tamassana an-naru illa 40 layla wuta ba za ta shafe su ba sai tsawon kwana 40 ma'ana za su yi kwana 40 a cikin wuta bayan wannan sai Allah ya fitar da su sannan ya shigar da su aljanna su kuma za su zauna dindindin a cikin aljanna amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma al'ummansa su ne 'yan wuta su ne za su ci gaba da shan azabar Allah bayan su sun san cewa in suka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas su ne ɗan wuta sun san da wannan amma saboda taurin kai da kin gaskiya na yahudawa suka faɗi wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka ne ya kai shi zuwa ga wannan kiyayya hasada ya za a yi third class person ya zo ya mulke su shine kawai damuwarsu saboda suna ganin cewa a duniya babu mai kwanya irin tasu sa'annan babu wanda ya kai daraja irin tasu annabawa da yawa da suka shuɗe Allah ya fitar da annabawa ne daga dangin yahudawa don me zai sa a ce balarabe ya zo ya mallake su shi yasa ma saboda kiyayyar da yahudawa suke yi wa wato balarabe suka cire annabi Ismail daga cikin wato tsatsan annabi Ibrahim suna cewa ɗa na baiwa wato hajar asalin hajar ya ce har misira da kipsiya lokacin da mutunta annabi Ibrahim ya shiga misira akwai sarkin misira yana kwace kyakkyawan mace in aka ce wannan matarka ce zai kwace ita kuma sara matarsa kenan maman annabi ishaq Zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace tafi kowa kyau a duniya a wannan lokacin da annabi ibrahim ya shigo da ita garin misar sai ya cewa matarsa sara in sarkin nan ya tambaye ki alaƙa ta da ke ki ce ke yar uwata ce in kika ce masa ke mata ta ce zai kwace ki a gare ni haɗin haka kuwa sai fadawan sarkin suka gaya masa cewa sun ga wata kyakkyawar mace a rayuwarsu ba su taɓa ganin kyakkyawar mace irin ta ba kuma wannan matar ba ta cancanci kowa ba sai kai ya fi wannan sarki da sarki ya sa aka kira ta sai yana so ya taɓa ta kai hannun da zai yi sai Allah ya murkuɗi hannunsa ya lankwashe wannan sarki ya kasa iya daga hannunsa hannunsa ya murke kamar zai karye ya fara ihu ya roƙe ta tsara ta daga hannu ta roƙi Allah sai Allah ya dawo masa da hannun da yake shekani ne bai yi saduda ba sai ya ƙara kai hannu yana ƙara kai hannunsa sai Allah ya ƙara murɗe hannun sama da yanda ya masa a karo na farko ya dinga ihu yana kuka ya roƙe ta ta ƙara ɗaga hannu ta roƙi Allah Allah ya saki hannun hannun ya dawo da yake mutumin banza ne shekani ne sai ya ƙara kai hannu karo na uku Allah ya ƙara murɗe hannun sama da na karo na farko da na biyu da aka yi haka ta roƙe shi a ya roƙe ta sai ta hannu ta roƙe Allah sai Allah ya saki hannun sai ce kai wannan mata shi umar mace ce tafi in huta da umcin ki daga wannan musibar da ya shiga hannu ya shiga hannunsa sai ya ɗauki hajar sai ce ga wannan a matsayin baiwa ta sa ki hidima huta da wannan musiba da bala'i na ki tana dawowa wajen mijinta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya tambaye ta me Allah ya yi da shi sai ta ce khabithun gurbataccen mutum ne Allah ya wulakanta shi ga abin da Allah ya masa ne ya bani wannan mata ita ce hajar kenan a matsayin ta tsaya hidima ko hajar ta kaya ta hidima har aka kai lokacin da kika tsara ta iba tsammani daga haihuwa sai ta ce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya aure ta mana ila Allah zai bashi ɗa inda yana son ɗa a rayuwarsa saboda annabin Allah ne kila zai samu ɗa da zai gaje shi yin haka kuwa sai Allah ya kaddara shahadar sai ta yi ciki kai ciki ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa namiji annabi ibrahim ya sa mai suna isma'il ga daga nan sai ɗabi'a na ya mace ya kama sara shine kishi fara jin zafin abin a zuciyarta ko ganin haka saboda Allah ya sanya ya mata kishin ta ai ta yi kokari ko ta yi jihadi sai Allah ya danya sanya ya mata wannan kishin sai ya ce wa annabi ibrahim ɗauki hajar a garin babila shine iraq ka ɗauke ta ka dawo da ita makka ka ajiye ta a lokacin makka ba kowa fili ne samfal sahara annabi ibrahim ya ɗauko matansa hajar ya dawo da ita garin makka ya ajiye ta tsakanin safa da marwa da ya ajiye ta sai ya ci gaba da tafiya ya ce tsaya nan ya ci gaba da tafiya bai ce mata uffan ba yana ta tafiya da ta fa tafiyan nan fa na tafiya ne zai koma iraq ita kuma ya batta ita kadai a nan sai ta ce ya za ka banni da ni da ɗana a wannan wuri da ba shuka ba kowa Allahu amarka bi haza wai Allah ne ya ce ka banna a nan annabi Ibrahim da ya tafiya ya tafiya ya tafiya sai ya juyo ya kalle ta sai ce Allahu amarani bi hada Allah ne ya ce in barci anan tana jin haka sai ta ce to Allah ba zai tozatar da ita ba annabi Ibrahim da ya juya yana tafiya ya fita daga garin Makka sai ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitika al-muharram li yuqimu as-salah faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun sai wannan addu'a ya Allah na bar wani yanki na zuriyata a kwarin da babu shuka a wurin ɗakinka wanda ta haramta sabawa maka a wannan wuri ya Allah sanya ƙungiya ƙungiya na mutane suna zuwa wurinsu ka azurta su da kayan marmari don su zama masu godiya gare ka Allah ya karba ko bai karba ba Allah ya karba wannan addu'a da wa annabi Ibrahim yayi sai ya tafi to ita Hajar tana rike da ɗanta annabi Ismail sai ta fara tawafi wato sa'ayi tsakanin safa da marwa saboda a daidai inda mijinta ya fita kenan annabi Ismail yana buƙatar ruwa da zai sha ita kuma ga shi ruwa wato sahara ne sai ta fara tafiya da ta kai da akwai wannan green light din nan a yau sai ta fara sassarfa tana sauri saboda wahalan ɗanta na kuka kukan na ƙaruwa sai da ta yi haka su bakwai a lokacin da take akan karo na shida kafin ta kai karo na bakwai sai ta je wani ƙara fas kamar dutse ya fashe ta firgita duk yawan da za ta yi sai ta wani mutumi a wurin mala'ika jibrilu ya zo Allah ya umarce shi da ya zo da fuka-fukansa sai ya sa fuffukensa yana da fuffuke guda ɗari shida sun rufe sama duniyar gabaki ɗaya sai ya sa ya caka ƙasa ya dinga dirilin ɗin wannan dutsen har sai da ya kai zuwa ƙasa ta bakwai shine ƙaran da ta ji na fas dutsen nan da ya fashe sai ce kacci ji tsoro wannan ɗa hanki akwai babban sha'ani na rayuwarsa bi ma'ana zai zama annaban Allah ga ruwa zai zama miki abinci da ke da ɗanki ita kuwa hajar da manzo Allah ke ba da labarin a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi Ɗan Abbas ya ce da ta zo da ta ga ruwan sai ta fara sa hannu tana haka ruwan don kada ya gudu sai manzo Allah ya yi mata addu'a ya ce rahimallahu umma isma'il Allah ka ji kan hajar mamar annabi isma'il law tarakathu la fara naharan yajri da ta bar ruwan nan idan ruwan da ya fara bulbulwa na zamzam da ta bar shi zai zama kogi yana gudana da wurin ya zama kogi amma haka wanda ta dinga yi sai ya tsaya a daidai wurin sai aka zama mai rijiya ta ji dalilin samun ruwan zamzam a duniya kenan to su yahudawa sai suka ce annabi isma'il ba ɗa bane na annabi ibrahim wanda aka yanka aka yi nufin yanka shi shine annabi isma'il sai suka ce a'a annabi ishaq ne saboda shi ɗa ne na baiwa kuma bai kamata a ce ya samu wannan darajan ba don ya girma annabi ishaq nesa ba kusa ba don ya fi shekara goma zuwa sha ɗaya Allah ya umarci annabi Ibrahim ya yanka shi Shi ne fito wanda annabi Ibrahim ya yi daga gidansa a Iraq ya taho garin Makka tunda anan take dalilin zaman mutane a garin Makka hajar ne saboda mutane masu fatauci sun zo wuce sai suka ga tsuntsuna shawagi a sama suka ce mun san wannan kwarin amma ba mu taɓa sanin akwai ruwa a wannan kwarin ba don mu bi wanda suke harkan kasuwanci zuwa yaman daga sham wannan kuma su je wato yasrib suna zuwa sai suka ga hajar a wurin danta annabi isma'il ta tare ruwan sai suka ce bari mana kun raɗe ki sai ta ce a'a in ma kun tsaya a nan ba ruwanku da wannan ruwan don ruwan nan nawa ne sai suka ce to ki ba mu dama ki mana izini mu ibi ruwan nan don mu yi guzuri da shi sai ta ce to ka musu izini suka ɗibi ruwan suka yi guziri da shi to daga nan mutane suka fara zama a garin makka a hankali har ya zama gari yadda kake ganin sa a yau kaga ta dalilin wa kenan hajar alaiha salatu wassalam to dalilin haka ne a lokacin da annabi isma'il ya kai shekara goma zuwa sha ɗaya sai annabi ibrahim ya yi mafarki mafarkin annabawa umarni ne allah ke basu shine ya yanka ɗansa a mafarkin ya ga yana yanka ɗansa yana ganin haka sai ya farka ya san doka ce Allah ya basa. sai ya taso daga iraq yana zuwa garin makka ɗan sai ya ce to dama ta samu da zan fitar da mutanen gidan annabi ibrahim sai ya taso ya taho annabi ibrahim yana shigowa gida gidan matarsa hajar sai ya ɗauki ɗanta annabi isma'il ai uba ne ko yana bukata ya ce mata ga inda za ni da ɗana baya bukata sai ce zo ka raka ni mu annabi isma'il sai fara bin ɗansa a mahaifinsa annabi ibrahim suna cikin tafiya yana fita sai shekan ya zo da siffan wani mutumi da ke zuwa wurinta da wajen mijinta annabi ibrahim idan ya zo garin sai ya ce mata aina ya zahab ibrahim bibniki ina ibrahim zai kai ɗanki ɗan ya zo da wannan sufan wannan mutumin sai ta juyo ta kalle shi sai ta ce ila ba'dhi hajatihi zai kai shi zuwa wa'ansu bukatoci nasa annabi eh, sai wannan mutumin shedan kenan sai ce kalla innama yazhabu bihi li yazbahahu ya tafi da ɗanki ne dan ya yanka shi sai ta ce hal ra'aita aban yazbahu ibnahu qat shin ta taɓa ganin uba ya ɗauki ɗansa ya yanka sai ɗan ya ce mata za'ama anna rabbahu amarahu bi zali wai ya raya cewa ubangijinsa ne ce yanka ɗansa haka yana so ya sa mata ne yana so ya sa mata shubha dan ta je ta yi fada da wa mijinta ta hana shi tafiya da ɗan sai ta ce jadirun bihi an yadba'ahu in amarahu rabbuhu bi zali ta ce ya cancanci ya yanka ɗansa in Allah ne ce ya yanka shi kaga me kenan ka tunkuɗe wannan shubuhar da yake so ya sanya mata to annabi Ibrahim yana tafiya ɗansa annabi Ismail na bayansa suna tafiya sai ya lallabo wajen ɗan sai ya ce mai ina babanka zai kai ka sai ce zan bi shi ne zuwa waɗansu bukatoci nasa na rayuwa sai ce a'a ya ɗauke ka ne don ya je ya yanka ka Ka ga ɗan baya nan ko sai ya ce masa hal ra'aita aban yadda ibnahu qat wai tun da kake kasa ganin a uba ya ɗauki ɗansa ya yanka annabi isma'il yake gaya masa ka ga a dududu shekararsa goma zuwa sha ɗaya a lokacin Ya mallaki hankalinsa ba sai shekan ya ce masa za'ama anna rabbahu amarahu bi jalibi. ya raye cewa wai ubangijinsa ne ce ya aiwatar da haka sai annabi isma'il ya ce masa jadirun bihi an a rabbahu in amarahu bi zalik ya cancanci yayi wa ubangijinsa biyayya in dai Allah ne ce ya haka kaga yanzu annabi isma'il shi ma ya ne ya tunkuɗe wannan shubuhar da shekan yake ƙoƙarin ya dafa a zuciyarsa duka kada ya biyayya daidai lokacin da annabi ibrahim ya kai jamra jamratin ula a wajen makka an sanabinsa a baya sai shi ya bayyana gare shi sai ce yanzu za ka je ka yanka ɗanka kai kuma ba karare ne ba taɓa samun Wannan ba wannan shine an ka yanka shi yanzu shi kenan baka da magaji sai annabi ibrahim ya ɗiba tsakuwa guda bakwai sai ya jefe shi da su shine jamratin ula da ya zo alwusta na tsakiya sai ya ƙara bayyana gare sai ya ce ina maka kashe di yanzu fa za ka yi asarar ɗanka ɗin nan a banza sai annabi ibrahim ya ƙara ibin ɗakuwa guda bakwai sai ya jefe shi da shi sai ya gudu sai da ya kai al'aqaba na ƙarshe wanda ke wato hanyar makka in za ka koma yana bayyana a daidai wurin sai annabi ibrahim ya kara ikon tsakuwa guda bakwai ya jefe su da ya jefi shedan da su shine jamara din da kake ji ana cewa mai jifan shedan idan an je aikin haji asalin yanda ya faru kenan aka jefi shedan wannan aikin da annabi ibrahim ya yi sai allah ya sa ya zama ibada ina fata an gane ga al'umman manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka sa su yi wannan aiki wanda kakan manzan Allah shi ya yi sannan kuma aikin da matarsa ta yi hajar shi kuma sai aka sanya shi ya zama aiki na ibada a wafi ɗakin ka'aba annabi ibrahim da annabi isma'il ne suka gina shi annabi ibrahim na niƙa ma annabi isma'il na niƙa wa babansa blok annabi ibrahim kuma yana kafa wannan blok ɗin ɗakin ka'aba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا هذا دليل جنا لكن كعبة كنا النبي إبراهيم ne النبي إسماعيل wannan makamin Ibrahim da kake gani asalin inda annabi Ibrahim ya tsaya ne lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba shine wannan tafin kafan da kake gani asali sahun tafin kafan annabi Ibrahim ne shine yahudawa suka cire annabi isma'il daga kasan annabi ibrahim kaga Allah ya umarce shi ya yanka shi to da suka je wajen da za a yanka sai annabi ibrahim ya cife kan ɗansa dan idan zai yanka shi ma dan kada tausayi na uba ya kama shi wajen zartar da umarni na Allah shine Allah ke cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim haji saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin saboda da shi ɗan da uba sun yi wuya zuwa dokar Allah ya sa wukan ya yanka ya yanka ya ƙi yankuwa saboda Allah ya tabbatar masa da mafarkin da ya yi cewa ya yanka ɗansa ga shi nan ya yi sa aikace ya yanka amma yankan bai yi ba ko shi ne sai Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshi annabi Ismail da abin yanka mai girma shine rago aka ba sa yanka shine ibadar da ake yi na hadaya ko layya kaga aikin da annabi ibrahim ya yi shine kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsatsan annabi isma'il ne shi daga adnan shi kuma annabi ishaq ya haifi annabi yaqub ina fata an gane shi kuma annabi yaqub ya haifuwa annabi yusuf kaji inda annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya gado kyawunsa kenan daga kakarsa wa tsara saboda ai tafi kowa kyau a wannan lokacin haka manzo Allah ya faɗi kaga inda aka samu kyawun annabi yusuf da yake shi ɗa namiji ne sai ya ƙara ƙawata shi saboda ya ɗauko tsatsan daga kakarsa tsara duk ɗan da ya mutu a yau in dai musulmi ne bai balaga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayan Anas bin Malik hadisin wato Imamu Hakim a cikin Mustadrak nasa yake cewa duk yaron da ya mutu auladul muslimin alladina matu qabla al 'ya'yanmu da suka mutu kafin balaga tahta kafalati Ibrahim wa zawjatuhu Sara suna ƙarƙashin kulawan annabi Ibrahim da matarsa Sara shine ake cewa yana makarantan. annabi ibrahim summa yuraduna ila aba'ihim yawm alqiyama sannan za a maida maka da wannan ɗa ranar tashin kiyama dan Allah zai ce ya ya shiga aljanna sai ce shi ba zai shiga aljanna ba sai an kawo mai babansa da mamansa Allah ya ce to me babansa da mamansa suka yi mala'iku su ce ga su can za a kai su wuta Allah ya tambaya shirka ya kai su wuta ko ko saba wa Allah sai mala'iku su ce saban Allah ne ya kai su sai Allah ce a dawo da su a shigar da su aljanna sun ci alfarman yayansu shi kenan sai a dawo da su a shigar da su aljanna to shine a wannan dalilin ne yasa Imam Ahmad yake cewa idan ɗanka ya rasu kafin kwana bakwai ko kuma ya zo duniya ana masa yanka ko rana ta bakwai ko da ya zo da rai ko da bai zo da rai ba saboda zai zama ceto gare ka a ranar tashin kiyama sa'annan kuma ana sanya masa suna yaro inda ya mutu ya zo duniya sannan ya mutu za a ce yaron nan sunansa sawari sannan a rana ta bakwai a masa yanka saboda wannan yankan zai zama dalilin da zai sa ya cece ka a wurin Allah gobe kiyama saboda manzo Allah ce kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi duk ɗa da ya zo duniya an jingina shi da abin ya masa yanka rana ta bakwai za a masa yanka to sawa'un ne ma ta yi yaron ya kai wata shida ko bakwai sannan aka yi barinsa za a sa wa yannan yaron suna sannan kuma za a masa yanka a kwana na bakwai wannan dalilin da suka kafa hujja da shi to shi sa sai yahuda suka ce mu ba za mu shiga wuta ba sai a wa'annan kwanakin sai Allah ce kul attakhaftum inda Allah ahadan yanzu kun ɗauki alkawali ne a wurin Allah cewa ba za a azabtar da ku ba sai a kwanaki arba'in ɗin nan kaɗai sauran kwanakin al'umman manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su shiga falan yukhlifa Allahu ahda sannan kuma a ce Allah bai saba alkawalinsa ba da ku wanda ku kuka ɗauka am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko kuwa kuna faɗin ƙarya akan Allah akan abin da ba ku sani ba yanzu shaida ne suke yi kuma shaidan nan na ƙarya ne saboda Allah ya yi alkawari da Yahudawa akan haka ba Allah ya yace bala tabbas man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aiwatar da munanan ayyuka wa ahafat bihi khati'atuhu shirkansa ta kewaye shi ɗan kasuwa ne amma bai san Allah ba shirka yake yi duk abin da zai yi nan da kano in zai je ko nan da dubai sai ya kira bokansa ya gaya masa yana so rana kaza ya yi bukin ɗin jirgi sai bokan ya ce a'a ba sa'a ranar ba zai tafi ba wala kuma ba zai tafi ba sai kana nan miskini kana ganin abokin kasuwancinka ne kun haɗa rana za ku tafi sai ce ma baba wannan ranar nan fa na dan canza bukin me ya faru sai ce a akwai matsala in ka tambaye shi me matsala ce ba za ka gane ba saboda bokansa ya riga ya gaya masa cewa in ya tafi ba albarka a wannan kasuwancin ya riga ya duba masa hanyar in nan da kano ne zai je haka bokan zai gaya masa zai ce kane ya tafi rana kaza sai rana kaza kuma wallahi ba zai je ba sai wannan ranar ya fi yarda da bokan sama da Allah kuma ga iyayensa ga babansa ga mamansa ga ƴan uwansa da ya kamata ya nemi albarka a wurinsu ba zai nema ba shi yanzu boka ne yake sane da rayuwarsa in bokan nan ya ce kada ya motsa a nan kwalla ba zai motsa ba ba ɗan boko ba ɗan kasuwa ba basarake ba kaza duka mutane a yau an yi dumu-dumu wallahi wani ma za ka ga profeso ne amma wani kucaki sai ba shi umarni kuma wallahi ya wani za ka ga ɗan siyasa ne wani kutaki zai zo ya bashi doka ya ce mai ya yi tumbur kuma in zai shiga gidansa ya shiga ta baya kuma Allah ta bayan zai shiga ko kuma a bashi ofis sabon ofis zai gaya mai cewa kare shiga wannan ofis din saboda kaza ne in zai shiga ya shiga ta baya kun kuna ganin kun zo kuna bin yalla bai ana zuwa an bude mai kofa sai kaga ya juya baya ya shiga ta baya saboda bokansa ne ya ce mai kada ya shiga wannan office din sai ta baya in ya shiga ta gaba sai ya halaka kuma ya yadda da shi mutum ne faɗan uwanka yana kashi kina mai wari amma wai ka je baka doka ka adda dokar Allah ka bi dokansa sannan ya nuna maka ga abin da za ka yi jikinka na bari sai ka yi wannan abin ta kuma ka rasa ba wan ba wan karatun ɗan kama kenan haka ka yi asarar duniyarka abin da kake nema kuma ka rasa shi sannan kuma a lahira da duka nema sai a ce kila za ka iya jurewa azaba ce ta ubangiji kuma azabar ubangiji mai hauhawa ne duk idan aka jefa mutum wuta Azabar hawa take yi kamar termometer ne hawa sama yake yi zai ta tafiya a sama zai ta hawa zai ta hawa har abada irin wannan mutumin azabarsa ba za ta taɓa karewa ba saboda shi ya mutu yana shirka ne kuma Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka har abada sai dai ji labarin aljanna wallahi ba zai shige ta ba kaga mutum fara ka yi gaggawa ka tuba tun kafin ka koma ga Allah saboda duniyar mai karewa ce duk kuɗin da za ka samu akwai wanda ya fi ka kuɗi kuma duk kuɗinka ba za ka kai ƙaruwa ba katti goma ke rike da makullan ɗakin asusuka wato kuɗin da yake ajiyewa kati goma suke rike da shi a cike amma ya mutu ya bar duniya haka kai ma za ka mutu ka bar duniya kuma ka je kiyama Allah ya tambaye ka yadda ka tara kuɗin ka yi bayani in halal ne kasha in kuma haramun ne za ka gane kurinka a gobe kiyama to shi sa dole Ka gane wannan Allah ya ce laifinsa ya kewaye shi ba ula'ika ashabun a irin wa'annan mutanen inji Allah su ne ɗan wuta hum fiha khalidun su kuwa madawwama ne a cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu sai Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati kaga an tsawatarwa masu shirka masu tsafi masu sabawa Allah masu yaudara sai Allah ya ce kaga waɗanda suka yi imani wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi nagartattun aiki a duniya musamman a irin wannan wata na watan ramalana suka taimaka suna da dukiya suka fitar da dukiyarsu suna taimakawa bayan Allah kamar yadda Allah ya ce wallazina hum fi amwalihim haƙƙun ma'lum lis wal maharum, waɗanda suna da dukiya a cikin dukiyarsu suna fitar da wani haƙƙi sananne ba zakka ba ne a'a yana da kuɗi kullum in garin Allah waye saboda Allah ya yi shi biloniya ne shi yana fitar da misali dubu ɗari biyar kowace rana yana fitar da shi kawai dalilin da ya sa fitar da wannan dukiyar wane zai zo ya ce alhaji wane wallahi gidana ba kaza sai ce gashi wane ma bai tambaya ba zai ce zo dauka ya bashi shine walladina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum da wanda ya tambaya da wanda ma bai yi tambaya ba zai dauka ya bashi to ina ga wanda yana da kudin gashi nan biloniya ne kan kasuwa ne amma saboda son kuɗi ya kuntatawa al'umman da iyayensa na ciki al'umman da suka yi wa iyayensa hidima suka yi wa 'ya'yansa hidima suka yi masa hidima shi kuma abin da zai saka musu da shi shine kuntuka musu ya rike kayan kasuwancin ya cilla mai kuɗi saboda watan ramalana yana ya sha alwashin sai ya samu biliyan kaza a cikin wannan wata ya ƙuntata wa al'ummansa bayan manzo Allah ya yi mummunan addu'a irin wa'annan ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'a rafaqa bihim arfuq bihi ya ubangiji duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata ya tausasa musu ya Allah ka tausasa masa shi ma duniya da lahira wa man waliya min amri ummati shay'a duk wanda ya jibinci al'amari da al'ummata shaqqa alaihim ya tsananta musu saboda al'amari na duniya ashquq alaihi ya Allah shi ma ka tsananta masa duniya da lahira shi sa za ka gaba ya iya cin abincin gidansa kuro yake ji kada matarsa ta sa mai guba ya ya mutu sannan duk inda ya je ga abincin nan za mai samu ya a gidansa amma shi baya iya ci sai kun gama ci sai tafi restaurant ana yake zuwa ya ci abinci saboda yana tsoron cin abincin gidansa ko dai a mai wankau a ciki ko a mai barbadau a ciki ko kuma a sa mai guba a ciki wallahi duk wannan abin yana faruwa a cikin al'umma idan mutum mutumin kirki ne sai kaga Allah ya tsiratar da shi akwai mutumin da bakinsa yake ce mun malam na zauna a danin tebu zan ci abinci ne da sa gani gashi yake gaya mu wannan maganin yace malam sai housemate dina ta zo ta ce oga a take go buy. you no chop that food ya na daga kai na kalle ta how you saying sai ta ce a ah, bai oga no chop that food ya ce na ɗauki cokali na kwa sai na yarinyar yanta durkusa ya ce ba musulma ba ce tana eh, a ah, bai oga no chop this food sai ce are you mad you know what you are saying sai ta ce mai oga I see madam dey put something inside before she leave ya ce daga nan sai yana su ashe matar ta sa mai guba a cikin abincin saboda idan ya ci sai ta fita kamar gida kafin ya dawo ya gama ci ya ne ya mutu in ya mutu mu kuma musulmai ne ba wanda zai bincike sai a ce wane ya ci ya ci abinci ya shaƙe daga shaƙewa ya zama dalilin ajalin su kaga sai aje abin ne shi akwai kaya ita kuma ta hau kai ba sidi e e, ba sa dada ko ta ci kayan ta abin yace sai ya zauna akan danin tebu yana jira matar sai ta zo tana zuwa da ta gan shi zai ce ah, wani ne ya saba ka ci abinci har yanzu sai ce ina jiran ki ne mu zo mu ci tare ya ce sai ta yi turus ya ta kura mai ido tana kallonsa sai ce matso mana zauna ya fara zuba abincin ya ta tokali ya ce to sai mu ci tare kina bani ina baki mu ci wato su mutu me sai ta ce wallahi ba za ta ci ba sai ta ah, ki tsaya mana mu ci sai ta ce wallahi ba za ta ci ba ai bai saba cin abinci da ita ba sai eh, kira wannan housemate yana kiranta sai ce what did you mention towards my wife ita ce oga ita wai she put food I say am ah, she comot something she put am inside this food that's why I tell you say make you no eat the food sai ya kalli matar ta yi turus ba ta iya cewa komai ba shiru ta yi kaga ne kenan abinda ta faɗi gaskiya ne ya ce shi kenan sai ya sake ta ya ce yana sakanta kuwa shi kenan mata ta tafi ta kwashe kayan ta bar gidansa ya ce malam a daren bayan sun gama kwashe kayayyakinsu sun gama abin nan ya ce kawai na buɗe windo na ya ce sai na ji wani iska ya kaɓo cikin ɗakina ya ce malam iska na sai zo yadda ce ni a kirji ya ce tun daga ranar malam yadda na gagari haka nake ganin wayewar gari ana bacci daga ranar kenan ne sai ta kunta ta masa ne rayuwa tun da ya rabu da ita kada ya taba jin daɗin rayuwarsa ta irin wannan rayuwar fa mata suke ciki kaga in ba kai sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa kudin da Allah ya azurta ka da shi a fitar da wani kaso ga talakawa na birjin bila adadin ka taimaka musu kuma ka gani Allah zai maka lokacin shi dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasat sadaqatun min malin duk mutumin da yake bada sadaka baya taba sa ya zama talaka ko zaka iya nuna min ga wani mutumi saboda yawan sadakan da yake yi an ce yau ya tsiya ce sai dai ya ƙara habaka haka manzon Allah yace amma shi kuma mai ɓoyewa shi kuma sai ga Allah ya sa mai kunci a hanyoyin da Allah ke sa ya raba shi da wannan dukiyar da farko Allah jarace shi da 'ya'ya ‘ya'ya na banza wanda suna jira ya mutu ne su ci kuɗin ya jarabce shi da mata mata wanda su ma suna jira ne ya mutu su ci wannan kuɗi kaga irin wannan musibar ita ce take faruwa a cikin al'umma yau in dai baka yi sharan masallaci ba ka ta kasuwa Allah ka tsare mu Allah kuma ka ba mu ikon tuba daga zanabi shine sai Allah ya ce wa amilus salihati suka yi nagartattun aiki ulaika ashabul janna irin wa'annan su ne yan aljanna masu taimakawa bayan Allah masu taimakon junansu masu yin ayyuka nagartattu musamman a cikin wannan wata suna tilawan qur'ani suna tasbihi suna tahmidi suna ayyuka na alkhairi wanda zai ƙara boosting ɗin imaninsu darajarsu a wurin Allah sai Allah ce hum fiha khalidun irin wa'annan dawwamammu ne a cikin aljanna jin za su zauna a cikin aljanna ya Allah ka samu a cikin su ne wanda Allah ke cewa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun da ku da matan ku ku shiga aljanna ana girmama ku yuqafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون aljannan ma gadar musu da ita ake yi kafin abin da ka gada ai baka tunanin wani zai ce nashi ne ko amma wani abin da in ka siya wani zai iya zuwa ya ce ai an maka da na ne ko ku je ku ta zuwa kotu amma abin da ka gada ka san cewa har abadan abadan ya zama naka dindindin to haka Allah ke gadar mana da aljanna Allah ka samu a cikin su Allah kuma ka ba mu ikon tuba daga mu. ka sa muna daga cikin gartattun bayinka wanda za ka yanta a wannan wata saboda yanayin lokaci za mu taƙaita a nan akwai tambayoyi za mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan ka yi sallar dare a gida ka sake yin wani wijirin ba yiwuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana yin wuturi biyu a dare la witarani fillai zala ce ba a yin wuturi guda biyu a dare akwai wasu abubuwan da mu mun riga mun saba ina fata an gane mun riga mun saba su amma kuma ba yanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu ba kenan tarawihi fa ana yin sa ne a farkon dare shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farkon dare kammala shi kuma ko da ka je ka kwanta ka yi bacci ana rubuta maka ladan kiyamul layli haka manzon Allah ya saboda wata rana yayi sallan tarawihi da sahabbansa kamar yadda zuwa cikin musnad na Imam Ahmad har ya kai karfe biyu dare a lokacin idan da sallan tarawihi sai sahabbai suka ce ah ya ma'aikin Allah tun an kai sha biyu a karasa daren mana sai manzo Allah ce innahu man salla ma'al imami hatta yansari duk wanda ya sallan tarawih tare da liman har ya gama witiri kutiba lahu qiyamu layla ya koma gida ya bacci za a rubuta masa ladan qiyamu layli a daren gaba, ki daya yayi sunna wa baqiyatu laylati da ragowan daren ba ka gama sallan tarawih ba ka koma gida kai bacci wannan bacci da kai baccin kiyamun laili kake kai asara ba kai asara ba ina fata an gane to mukaddara ka tashi ko da ka tashi ba za ka maimaita wuturi ba amma a magana mafi inganci na malamai ba ka bukatar kai wani sallan dare kuma wannan na farkon ya wadatar da kai ina fata an gane saboda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan to amma ka san mutum da kwaɗayi zai dinga ganin anya daren nan na riga na saba yanzu ba zan yi kaza ba ba zan yi kaza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi akai manzon Allah san kwadayin alkhairi akai sabon manzon Allah san kwadayin alkhairi su ma haka suke yi to idan kai haka ba kai asara ba zaka samu ladanka kuma za a rubuta maka daren kara ya shiga baki daya saboda ka bi karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ga sauki ga biyan bukata eh, Allah ya samu dace eh, wannan hukuncin majalisun da ke ganin wannan tambayar mata ne suka turo gaskiya ne wannan mutumin azalimi ne ya zalunci matarsa ko ka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana hiran bayan isha'i manzon Allah ya hana ka koma wajen matarka ka zauna kai mata i love you ka ce maka i love you shi ke ya fi maka alkhairi da ka je wajen abokanka ku zauna a ce wai kai ka riga ka saba in kana matashinka kuke zuwa dandalinku a je a zauna a naman juna wane ya wuce a yi labarinsa wane yi magana ai kaza a nan ne ake hada bala'i da musiba na matasa don wannan shine matsalolin matasa a yau zai bar matarsa a gida zai je wato john ɗinsa a yi ta labari ya ɓata mata lokaci ba zai dawo ba sai karfe ɗayan dare in kuma ta magana boxer ne shi ya gwaggwaɗe ta ya saba kallon video game sai mata overcourt ta ta ta ta zame shi ta yi kaza ta yi kaza wannan zalunci ne Ta cuce ta kuma Allah zai tambaye ka a ranar tashin kiyama kuma wannan aikin zai iya sa Allah ya fushi da kai ya shigar da kai wutar jahannama saboda haka ka tuba ka zauna a gidanka ya fi maka alkhairi da a ce ka fita wajen abokanka ka zauna kuna tattaunawa wallahi matasa jewa suna yin irin wannan aiki kuma karshen ta ma su je su kariya su karya wannan kuma ba daidai ba ne laifi ne ka ce ka saba tunda ka yi aure wa'ancan da suke ka zurai da kikibirai kyale su can ka tsaya wajen iyalanka ya fi maka alkhairi zaman da za ka yi da iyalanka ya fi maka alkhairi da ka je ka samu wa'ancan saboda lada za ka samu ibada kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai wannan amma ba daidai ne bayan sallar isha'i ka fita in ba ta bukatan da ya sa dole ka fita ba ka fita ka je kana tattaunawa da wasu ka kale iyalanka a gida wannan ba daidai bane Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu ikon tuba da laifuffukan mu a madadin Sani Dauda Foundation wanda Alhaji Dr. Sani Dauda MON garkuwan zazzau babba ya ɗauki nauyin kawo mana wannan karatu inda muke gani Ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ya yi albarka ga zuriyarsa ya rubanya dukiyarsa ninkin ba ninkin mu kuma da muke wannan karatu Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya kuma sa ya zama dalilin mu duniya da lahira ya sa ya zama dalilin mu kada ya sa ya zama dalili a kanmu da za mu iya halaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله